وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك يقوى مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة saduwa, a wannan yammaci mai albarka domin ci gaba da ririsin littafinmu iyakun wa muhdathatul umur na babban malamin addinin musulunci malam habibu gusau hafizahullahu wa ra'a idan ba a manta ba mun shiga babin da malin ya kulla hadithai bayan ayoyi zalla da muka yi doguwar tafiya a ciki waɗanda suke wajabta biyayya ga Allah da manzan Allah da ayoyi waɗanda suke tsoratarwa da jan kunne da gargaɗi game da sabawa Allah da manzan Allah sai kuma malin ya ware hadithai kusan guda goma sha biyar ya yi musu babi na musamman waɗanda dukkan hadisan da za mu karanta hadisai ne waɗanda suke yin umarni na wajibi game da ruko da Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nisantan dukkan abin da ike bidi'a wanda babu tsira ga dukkan musulmi a duniya da lahira wallahi sai idan ya bi tafarkin Allah da ma'aikinsa idan ba manta ba mun karanta hadisai uku yau za mu tashi kan alhadithu arrabi' a shafi na 26 an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها الحديث رواه مسلم والنسائي wannan hadisi na abdullahi ibn amru ibn al'as shi abdullahi sahabi ne haka mahaifinsa sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi al'as kafiri ne ga yadda Allah yake fitar da rayayye a jikin matacci ya rawaito hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innahu lam yakun nabiyyun qabli lalle yadda lamari yake ba a taɓa samun wani annabi ba a gabani na, ka ɗauko tun daga kan annabi nuhu ka dire ka ja birki zuwa kan annabi isa wanda shine makocin annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a taɓa samun wani annabi da Allah ya turo ba maza Allah ya ce illa kana haqqan alaihi face ya zama wani haƙƙi a kansa face ya zama wani wajibi a kansa ya zama dole akan wannan annabin an ya dulla ummatahu ya shiryar da al'ummar da Allah ya tura shi a cikinsu ya yi musu bayani ya haskaka musu ala khairi ma ya alama hulahu a bisa dukkan wani alkhairi da shi annabin ya sani game da su duk wani alkhairi da ka sani to wajibi ne annabin da Allah ya turo wa annabi a cikinsu ya yi musu bayani saboda wanda zai bata ya bata akan hujja wanda zai shirya ya shirya akan hujja rusulan mubashirina wa munzirina Allah ya ya kuna 'ala alallahi hujjatun ba'da rusul Allah ya turo da manzannai a matsayin masu bishara a matsayin su yi gargadi saboda me saboda Allah baya so ranar tashin alkiyama mutane su zo suna wa'in wa'in mutane su zo suna ai ba mu sani ba ai ba ai mana bayani ba to ga hadisi ma'aiki ya ce babu annabin da Allah ya tura face haƙƙi ne a kansa ya yi wa al'ummar da Allah ya tura shi a cikinsu bayanin abin da Allah ya sanar da shi bayanin abin da shi ya sani na alkhairi game da wannan al'ummar shi ya sa wani cikin sahabai yake cewa babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai koya musu ba hatta yadda za a yi tsuguno a ban ɗaki sai da annabi ya koya musu ya ce ga yadda ya kamata ku wani sabi yake cewa inda tsuntsuwa za ta zo wucewa ta sama idan akwai wani ilimi tattare da ita ya ce manzan Allah sai ya mana bayaninsa to yanzu hatta abinda ba sallah ba ba azumi ba ba zakka ba ba hajji ba annabi na bayaninsa to kai a ina ka samu naka lallai daga nan za ka gane cewa shaidan ya maka talala saboda haka manzan Allah bai tsaya nan ba ce wa yunzirahum kuma haƙƙi ne a kan wannan annabin ya gargaɗe al'umarsa Sharrama ya alama hulahun duk wani sharri wanda shi ya sani game da su ya ce idan kun yi kaza bata ne idan kun yi kaza kaza ne in kun yi kaza za ku samu kaza Allah ya yi gaskiya laqad kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ya turo manzo daga jinsinku daga cikinku ɗabi'ar wannan manzan azizun alaihi ma duk abin da zai zame muku wahala duk abin da zai zame muku matsala duk abin da zai wahalar da ku wannan annabin abin yana damunsa yakan so ya kautar da ku yakan so ya tunkuɗe muku azizun alaihi ma harisun alaikum manzo mai kwaɗayin duk wani alkhairi gare ku baya hasada baya kyashi abinda ma ba ku sani ba bakwa tunaninsa zai gaya muku sannan gashi bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi da jin kai ga muminai sallallahu alaihi wasallam da haka kenan wannan gora ce babba akan duk wani wanda ike kirkirar bid'a a addini saboda me imamu malik Allah ya masa rahama ya ce ai duk abin da bai zama addini jiya ba zamanin annabi da sahabbai to ba ta yadda za a yi ya zama addini a yau duk abin da bai gyara na farko ba to ba yadda za a yi kuma ya gyara na ƙarshe da haka kenan yan uwa lallai ka gode wa Allah idan ya haska ka zuciyarka ka zama mai cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya ce wa inna ummatakum hadhihi lallai kun ga wannan al'ummar taku ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya zaman lafiyar ta an sanya warakanta an sanya natsuwanta a farkonta ne a farkonta ne shi yasa ku lura da mutane da kyau wallahi zaka ga ba a cikin natsuwa suke ba in sallah mutum ya zo allah allah yake ya bubbige ta in wani mu'amala ne na yau da kullum yadda ka san wani shokin aka sa wa mutane yake shokin ɗinsu amma ba tare da sun sani ba Allah ya sanya natsuwa da zaman lafiya a farkon wannan al'umma gaskiya amana ƙarfin imani san alkhairi gudun dukkan wani abin da yake sabawa Allah dukkan dukkan wani abu gudun dukkan wani abin da yake kishiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai manzo Allah ce wa sayusibu akhiraha bala'un amma da sannu wasu bala'u'uka da fituntunu da musibu zai shafi al'umma ta ƙarshe Allahu akbar zai shafi al'umma ta ƙarshe a da kowa ya san Allah ɗaya ne a al'ummar nan kowa ya san haƙƙin Allah amma a yau fa akwai wanda ma zai ci ya ƙoshi ya ce shi Allah ne kuma wawaye su ce gaskiya ne gashi da ido irin naka hanci irin na ƙila ma ka fi shi kyau ƙila ma ka fi shi kuɗi ƙila ma ka fi shi usuli amma kuma zai zo ya yi da'awa ya ce shi Allah ne kuma za a samu waɗanda za su gaskata shi a da al'umma suna martaba maganar manzan Allah a gabansa da bayansa duk abin da mutum yake idan aka ce annabi ya hana wala ya bari idan aka ce annabi ya yi umarni mutum Allah Allah ike ya ga a rayuwarsa ya aikata amma a yau da gangan wani zai wasu sunan annabi in kai mai magana ce ai saboda sunna ne su wa'ancan fa suna aikata sunnan annabi don kasancewa wata sunnan annabi ne al'umma kuma a yau suna barin sunnar annabi wai don sunna ce hasbunallahu wa ni'mal to wannan al'umma Allah bai lamince wa ta zaman lafiya ba shi yasa zamu ga fitina a addini fitina a rayuwa fitina a siyasa fitina a kasuwanci rarraban kai wancan ya ja nashi wancan ya ja nashi wancan ya ja nashi ku dubi irin yadda al'umma ta zama a yau yanzu kaga a garin nan babban abin da yake tashe shine gasa na gina masallatai musamman masallacin juma'a Allah ya ji kan malan sambo da rahama ya gafarta masa kurakuransa ya sa masa kyawawan ayyukansa a cikin mizaninsa bawan allah nan ya ta wa mutane ishara saboda ina so ku gane da kyau addini ba abin wasa ba ne addini ba siyasa ba ne don kana son girma don kana son matsayi don kana son a sanka to ba dalili ba ne da zai sa ka kawo tsagu a sahun al'ummar manzan Allah ko da wasa al'umma yau wallahi bukatanta ba masallaci ba wallahi bukatuwan da al'umma take yi ga sanin addini da wasu muhimman al'amura da zai taimaka mata a rayuwanta ta duniya zuwa lahira wallahi ya fi ƙarfin bukatuwan gina masallaci to yanzu yayi ne ake yi na gina masallaci a nan garin yanzu haka akwai wani masallacin juma'a a wata unguwa masallatan juma'a ne biyu a jere da juna su kan juna ma na shiga juna kuma dukansu suna da awon sunna a nan garin hasbunallahu wani ko je ma an bude wani ko eh ni ma na je <laughs> eh saboda kar a bani labari domin abin da zai baka mamaki wannan masallacin da aka bude akwai masallacin juma'a a nitekorot me uzurin wanda ike wannan anguwan da ba zai gangara ba wallahi akwai hadisi ingatacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ike nuna falalan zuwa juma'a ba wani abin da ya kai shi falala duk duniya manzan Allah ya ce wanda ya wanka ya yi wankan janaba ya yi sammako ya fita da wuri ya taka a ƙafa bai hau abin hawa ba kowane taku ɗaya za a rubuta mai ladan ibada na shekara ɗaya ka gaya mun wani hadisi ne ya zo da wannan falalar kowane taku ɗaya taku ɗaya in ka taka wannan kana ɗaga kana kai wannan shekara ɗaya shekara ɗaya shekara ɗaya shekara ɗaya to idan za ka yi taku dubu shekara nawa kenan hasbunallahu wa ka dubi da shaidan yake zuwa yake wa mutane makirci saboda daman shi ka'idan shaidan idan ya san ba zai iya sa ka sha giya ko ka yi sata ko ka ƙi yin sallah ba to a abin da ka yadda da shin ga mafi falala ga mai falala sai ya hana ka aikata mafi falala ya barka a mai falala don kar ka samu wancan ladan mafi falala to muna nan da ku saboda halin rayuwa ku rubuta ku aji yadda kaga ana yayin masallatan ai da an fara ni daman da kamsu salawat ko yawa a anguwa daya masu aqidan ma iri dai fa ko a nan layin masallacin yan dariƙa nawa ne eh masallacin yan dariƙa nawa ne a layin nan kawai ka je wani layin ka je wani layin masallacin yan isala nawa ne haka aka fara aka zo na juma'a to sauranan idi wadda mutane sun jahilci me da shari'a me manufar shari'a da aka ce mu zo nan mu haɗu mai sallah sau biyar an gaya maka haka kawai ne don mu samu lada mu san juna mu ji matsalolin juna mu taimaki juna muna unguwa ɗaya kana gidanka ina gida sai in yi sallah a sai mu zo mu haɗu yana daga cikin manufar aka ce kuma mako so ɗaya duk mutanen unguwan nan kaf mu zo mu tattaru a masallaci guda ɗaya yana daga cikin manufar shari'a ta sa kuma duk shekara duk mutanen gari ku zo ku taru a wuri guda to na janawa, ka ja naka ka ja naka saboda ina gaya muku idan akwai masu matsala a al'umma yanzu babu kaman malamai shi galibi mai kuɗi dan bi ne in ya yadda da malami ya yadda da ilimin ka kenan so idan ya nemi ya abin da bai dace ba in malami na tsoron Allah zai bashi shawara ce da kai kaza da kaza kai kuma in ya yadda da malamin zai yadda amma yanzu malamai su ne za su zo su ziga mai kuɗi su ziga shi su bashi shawara to Allah ya kai mu lahira lafiya kowa ya ga abin da ya shuka amma wallahi mu sani wannan bala'i ne musiba ce a cikin al'umma abinda malamai ke cewa ababin lalura ababin halacci in ya kama idan misali a ce cinkoso ya wuce misali zarratin sannan ko kuma wasu na da nisan gaske to ba laifi ba ne don an yi kaza amma za ka ga duk a wuri guda ake da wurwura so kai kada ka zama turobin sapota addini ba abin wasa bane yawa addini ba abin wasa bane sai ka je gaban Allah kana jiran a cake maka lada kawai kaga babu komai a takaddan wallahi sai tarin laifi Allah ya kare mu to ai ita gaskiya guda ɗaya ce ko a yadda ko kar a yadda ba haɗa baki ake ba Eh ita gaskiya za a faɗe ta ba ba baki ake haɗawa ba a'a wani zai iya faɗan gaskiya a china sai wani malami ya faɗi the same thing a najeriya kuma bai ji wancan ba to wannan ita ce ɗabi'ar gaskiya amma ina gaya maka al'ummar mu na cikin rudu rudu rudu mutane nawa ne suke kwance a asibiti suna neman kuɗin magani wani dubu ashirin ko naira ashirin bai da shi ce ka cece shi ya yi sallah a baka lada ya yi azumi a baka lada ba mu da bukatar masallacin juma'ar ka ba mu da bukata saboda muna da masallatan juma'a da muke sallah to amma duk ire-iren waɗannan gaskiyar ba zai yi wa a faɗe ta ba yanzu ba aibi ba ne an buɗe masallacin juma'a a ta haus kai tsakaninka da allah tsakaninka da allah kai liman za ka iya kallon gwamna ka gaya mai gaskiya ha ba da Allah jama'a mu ba ba yara ba ne duk muna da hankali wannan ita ce rayuwan ku kuma ku ne yan bi zalla ko din da za a buɗe masallaci ku je ku cika tu tu tu Allah ya kai mu lahira lafiya hmm? eh su ma sun buɗe to dama akwai a ami barak to ai gara sun sun buɗe saboda me saboda dama su jami'an tsaro ne su tattaru a inda suke ko sa yi kwarjini amma a anguwanni a buɗe a buɗe a buɗe to me makasin ɗin wai me manufar me ake so a cin ba sai ka rasa ganewa Allah kyauta maza Allah ce wa umurun tunkirunaha wasu al'amura da za ku kyamace su za su yi tafaruwa a ƙarshen zamani to kaga abinda muke nema a hadisin nan shine manzon Allah ya ce haƙƙi ne akan duk wani annabi da Allah ya turo tun daga annabawan da ke gabanin sa har zuwa kansa duk wani alkhairi duk wani amfani duk wata maslaha da za ta amfani al'umma wanda annabin ya sansa sai ya gaya wa al'ummar sai ya musu bayani haka duk abin da zai cutar da al'umma manzan Allah sai da yi wa al'umma bayaninta Allah ka datar da mu alhadithul khamis an jabir buna abdullahi radiyallahu anhuma hadisin jabir dan Abdullahi. Allah ya ƙara musu yadda da shi da mahaifinsa ƙwale ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu fi khutubatai maza Allah ya kasance yakan ce a cikin hudubarsa ya hamadullaha yana farawa da godewa Allah wa yuthni alaihi yayi yabo ga Allah bima huwa ahluhu da irin abin da Allah ya cancance shi na yabo da bambadanci da girmamawa saboda ubangiji madaukakin sarki shi ya cancanta wato yana magana ne akan khutbatul haja idan annabi yazo zai huduba ba ko a juma'a ko a idi ko a wani munasaba na wani taro farkon abin da yake cewa shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina yace thumma yaqulu sai annabi yace may yahdihillah duk wanda Allah ya shiryatar shine shiryayya duk wanda Allah ya shiryatar fala mudilla ba mai iya batar da shi in dai Allah ya kaddara maka shiriya to batan mai bata shubuhar mai shubuha fitinar ne ba za ta yi maka tasiri ba Allah sai ya haskaka maka hanyar da zaka fita waman yudlil kuma duk wanda Allah ya batar fala hadiya la ba mai iya shiryatar da shi inna asdaqal hadithi kitabullah lallai zance mafi gaskiya duk wani zance ka tara zancen masu gaskiya to zancen da ya fi kowane zance gaskiya kitabullah littafin Allah ba abin da ya kai maganar Allah gaskiya wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu qila babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana sai kuma ya ce wa ahsanal hadi mafi kyawun shiriya mafi kyawun shiriya hadiyu muhammadin shiriyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka yadda da shiriyar malam wani da shiriyar malam wani da shiriyar malam wani to sai kuma ga shiriyar annabi ta saba abinda su malam wani suke magana a kai to da malam wani da malam wani da malam wani da ka yadda da shiriyarsu lalle sun yi ittifaki a tsakaninsu shiriyar annabi ta fi tasu to ko tun da sun yi ittifaki to kenan shiriyar annabi za a bi shi sa wallahi yan uwa da muna hukuntar da manzan Allah a cikin dukkan al'amuranmu da muna hukuntar da sundar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan al'amuranmu wallahi ina gaya muku da al'umma ba ta samu raunin da take da shi a yau ba to amma kowa ɗan bani na iya abin mamaki annabin nan fa duk duniya babu wanda shi ya dogara da shi ko ya jingina da shi ko ya rabu da shi ya samu darajar da ya samu amma duk wani mai daraja duk wani malami duk wani wali duk wani shehi da wa ike karya da wa ike fakewa da wa ike ce ike koyi subhanallah kenan ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu da muka rabu da shi ba gata muka yi masa ba shi yayi mana gata ya kamata ku san wannan yan uwa wallahi tallahi mu shi yayi mana gata ba mu muka yi masa gata ba tunda ko da mu ko ba mu lokacin da Allah ya bashi matsayin da ya bashi bai shawara da mu ba bai shawara da mu ba bai shawara da kai ba bai nemi jin ra'ayin jama'a ba Allah ya bashi matsayin da ya bashi kenan ashe ko da mu ko ba mu na gaba yayi gaba na baya sai dai tsintan hula sai ya ce wa ahsanal hadi hadi muhammadin wa sharral umuri mafi sharrin al'amurra muhdathatuha ƙagaggunsu, fararrunsu kirkirar kirkirar menene runsu? wanda kirkira aka yi aka sa a addini Allahu akbar duk wani mafi sharrin al'amari to babu irin abinda abinda fojirin dinsa aka yi aka sokawa addini shi yasa annabi sai ce wa kullu muhdathatin bid'a duk wani kagaggen al'amari da aka kagawa addini to sunan shi bid'a hukuncin bid'a kuma kullu bid'atin dalala kowace irin bid'a yayi amfani da kullu aka kawo bid'a da na kira domin tufidul umum dan a nuna maka kowace iri da babban da karaman da wanda kake ganin a gani na ai babu laifi ai yana da asali sunan tabata matsayinta kuma a lahira wa kullu dalalatin finnar kowace irin bata yar wuta ce gidansu kenan bata da wani gida in banda wannan to kullum mutumin da ike gabatar da son zuciyarsa baya hukuntar da Allah da ma'aiki a zuciyarsa da ayyukansa da gaɓoɓinsa idan ya ji irin wannan maganan to sai ya yi ƙoƙari ya yi tawili sai ya ce a fanka ma ya bidiya ce tsaya mana fanka bidiya ce dadduma bidiya ce mota bidiya ce jirgin zama bidiya ce malin malin bidiya ce saboda me a zamanin annaba akwai to kaga masu ilimi sai su yi maka dariya saboda magana ce wadda mutum yake yi na rashin kan gado kuma ba komai yake jan haka ba illa kullewa zuciya domin bid'a tana sa zuciya ta yi duhu ta yi baƙi wallahi ba maganin wasa ba ka zama kishiyan annabi ka zauna lafiya annabi ya ce yes kai ka ce no annabi ya ce a'a ka ce ya kamata kuma ka zauna lafiya wallahi ba zai yi ba domin Allah shi ya ce falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri masu saba umarnin annabi wallahi su kuka da kansu an tusibahum fitna wallahi fitina za ta iya samun su ita ce shirka ko karkacewa daidai ga daidai kullum baka ganin daidai aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗaɗi ta kama su sai ce to ai wayannan bidiyoyi ne to yanzu da Allah in baka da ilimi ai kana da hankali yanzu da bankan nan ke juyawa lada nawa kake jiran a cake maka in ta gama busa ka aha da ka sa fitilla take haska ka lada nawa kake tunani a samu da ka sa babban riga lada nawa kake jira a baka amma tsakani da Allah mai bid'a duk sanda ya kirkiri bid'a ya kirkire ta a matsayin me ya kirkire ta a matsayin ibada da yake jiran a cake masa lada idan ya gama shi yasa malami ke cewa gara mai sabo da mai bid'a domin shi mai sabo ya san sabo ne wani ma har cewa yake Allah ka taimake ni in daina wannan sana'ar Allah ka taimake ni in daina wannan aikin amma shi mai bid'a kullun zurfi yake yi saboda me an gaya masa akwai lada to shi zai tuba shi yasa shedan ya fi sha'awar bid'a akan sabon Allah saboda mai sabo yakan tuba mai sabo yakan samu kaikayi da damuwa da bakin ciki a zuciyarsa amma mai bidi'a baya jin komai a ransa da haka yan uwa kowace irin bidi'a kowace irin bid'a sunan taɓata kuma ka duba duk wani abin da ike ba na annabi ba sai ka ga akwai saɓani daga gari zuwa gari daga ƙabila zuwa ƙabila daga zamani zuwa zamani amma duk wani abin da ike na addini ne baya canji tun da aka fara sallan azahar raka'a hudu raka'a hudun ake yau shekara 1400 da wani abu tun da aka fara azumi tun da aka fara zakka tun da aka fara hajji tun da aka fara karatun ƙur'ani tun da aka fara kaza to amma bidiyo'i nawa ne suka jujjuya suka sissirka suka canza riga da wando suka canza salo ba za su kirgu ba ba za su kirgu ba yanzu ka ɗauka ko da bidi'an maulidi ga watan ya kusa ko ko da bidi'an maulidi maulidin da aka yi shekara ashirin baya yanzu ba shi ake yanzu ba to wani wahayi ne ya zo daga baya ya canza wanda ake yi a gaskiya ne ai ai ba ka da ilimi kana da hankali me ya canza maulidin da ake yawon rali ba a sallan magariba balle isha ana buga gangan coci ana maci shi kuma sunan wane ne wato shi dan bai da kirki Allah wallahi shi dan ka kiyaye shi dan kuma ko kai baka fi karfinsa ba kuma kar ka ma wanda Allah ya jarabta dariya ko izgilanci wallahi ina gaya maka shedan bai wasa da duk wata kaba da zai samu ya ga ya taɓar da musulmi kuma akwai mutumin da wallahi ya san ba daidai ba ne ai akwai lafiyayyen hankali baya karo da nasi idan ka ga hankali na karo da nasi to akwai tangarɗa a daman a cikin hankalin a abubuwa da ake yi da sunan addini akwai abin da ko ba a ja maka aya ko hadisi ba kawai kai ka san wannan abin ba daidai ba ne ya za a zo a sa kattun mata akan titi suna birgima ya za a zo a ce wata sunanta wai karuwa manzan Allah a'udhu musulmi a wani hadisi ko a wani aya ko a wani tarihi kuma duk sunan shi wai addini kuma ana jiran za a cake lada hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa ƴan uwa wallahi kullum mu roki Allah shiriya kullum mu roki Allah shiriya Allah ya taimake mu kullun ka karanta fatiha ya kamata hankalin ya dinga hararo maka me kake faɗa kullun sai ka roki Allah shiriya banda sallar nafila so goma sha bakwai a raka'o'i goma sha bakwai da muke yi ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ka shiryatar da mu hanya miƙaƙƙiya wanda babu karkata a ciki kuma hanya ba za ta taɓa zama miƙaƙƙiya ba ba za ta taɓa zamantowa karkatacciya ba wallahi sai in ta dace hanyar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi ya ce wa sahabbai na bar muku abin da wallahi in kun yi riko da shi ba yanda za a yi ku yi bata na bar muku littafi na da sunnata na bar muku alqur'ani shi yasa inda malamai za su yi wa kansa adalci duk wani abin da aka ce ba addini ba madadin ka zo ka yi zagi madadin ka zo ka yi waƙa madadin ka yi jifa madadin ka yi duka a'a sai ka kinkimo littafin banga wurin ba ni nuna min kana neman gaskiya kenan amma ba yadda za a yi kasan abin ba gaskiya bane kuma ka tara waɗanda ba su sani ba ka ribaci ƙaunar da suke wa annabi a bisa ƙauna saboda suna da jahiltan hakikanin addini ka gaya musu ƙarya wannan shi abin da yake faruwa yanzu a tsakanin al'umma wallahi mutum ya san ba daidai ba bane ka yan uwa mu roƙi Allah shirya Allah shiryatar da mu gaba daya alhadifu السادس an Abdullahi bin بن radiyallahu an. Hadisan Abdullahi dan Mas'udi. Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce, khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi mana wasu zane zane shine khatta lana rasulullahi sallam khattan faqala sai yace ake khattan khatta lana rasulullahi manzon Allah ya mana wani zane ya mana wani dogon layi haka ya ja layi haka da ya ja layi haka faƙala sai ya ce haza sabilullahi wannan shine tafarkin Allah alhaƙu la ya e eh, ba yadda za a yi da ni da kai da ku da duk muyi saɓani saɓani akan abu kuma a ce dukanmu muna da gaskiya wallahi gaskiya tana tare da mutum da ya cikin addinin Allah addini ne miƙaƙƙe bai karɓan ƙari bai karban rage an riga an cika shi cif cif al-yawma lakum dinakum wa atmamtu alaikum. ni'mati wa raditu lakum al-islam ish dina an gama daga annabi ya ja wani dogon layi haka sai ya ce hadha sabilullah wannan shine tafarkin Allah wannan shine titin Allah ba kwana ya yi wallazina Amadu da fi silmi kafa yawa in za ka yi addini kawai ka yi addini amma addini da ganga a ba addinin annabi Muhammadu bane addini da rawa wallahi ba addinin annabi bane addini da shiririta addini da shaci faɗi addini da mafarki na rantse maka da Allah ba addinin annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud ya ce thumma khatta khututa sai kuma daga baya annabi sai ya zana wasu ƙanana ƙanana ƙanana layuka an yaminihi wa an shimalihi ta daman wannan layin da hagunsa faƙala sai ya ce habihi sobolon wannan su ne tafarkoki su ne ɗariƙoƙi su ne hanyoyi ala kulli sabilin min ha shaitanun kowane tafarki akwai wani shaidani da ya tsaya a kanta ma'ana akwai wani malami da sunan malanta ya da'u ilahi wanda ike kira zuwa gare shi shi yasa ina gaya maka hatta a wannan rayuwa da muke ciki a yau a ɗari ɗariƙoƙi da ake da su wallahi ba su yarda da junansu ba kowa na cewa nashi ne daidai da izala ne ta zo ita ‘yar uba ce uwa bata ta haɗa su ba da haka aka ce to kun ga mu uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya mu haɗa baki don ba haɗin kai ba ne mu haɗa baki mu yaƙeta ta da duk abin da muke shi yasa na ga wani kilim wani yaro a bauchi ana kiran shi ko zane ko wane ne yana ma malaman su raddi madadin shehunansu su tsaya su karantar da mutane su yi kaza su yi kaza ba su yi ba sai suka tsaya suna ta zagi in izala kuma na ta karantarwa ko da suka bude ido sun musu nisa wannan shine gaskiya a aha malam wallahi ka ajiye ta asubanci, da cewa wani ita gaskiya ko a bakin shedan ta fito to ka yadda kaga dai karshen ɗan iskan duniya kenan number one rakamul awwal kana neman tantiri kana neman matsiyaci in ana neman matsiyaci na international na duk duniya to ka kira shaidan to shaidan ma in ya faɗa gaskiya ana karɓa to amma mu a musibar rayuwa a yau duk gaskiyar da ta fito mu kaga mu ka'idar mu ahlus sunna wallahi gaskiya ko a bakin dan dariƙa ya fito za mu karɓa mu ce gaskiya ce amma dan dariƙa idan dan isa ai dan izala ne to idan shi dan izala ne gaskiyar ba aya gaskiya ne ita gaskiyar ba Allah ka yayi fitar da mu Abdullahi dan zai ce thumma tala sai annabi ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqima Allah ya ce lallai wannan ita ce tafarki na wannan ita ce shine addini na wannan shine hanya ta mustaqima madaidaici wanda babu karkata fattabi'uhu ku bi shi ashe duk wani abu ba Allah da manzo ba to ka samu matsala shi yasa Allah ce wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi kada ku bi tafarkoka fatafarraqa bikum an sabili wannan ɗariƙoƙin wa'annan hanyoyin za su rarraba ku daga barin tafarki na shi za mutane su yi wa kansu adalci yanzu kai ka rike carbi wannan da carbi na kwallon aduwa wannan da carbi na roba wannan da carbi na azurfa wannan da to yanzu sai wani yazo zai musulunta sai ya ce to a cikin wa'annan carbukan taka akarbukan lahu wanne ne shi annabin naku ya rike eh ai gaskiya ne wanne ne annabi ya rike wanne ne annabi ya yi to yanzu ƙarya za ka tattakura kallabtawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka faɗi irin wanda ka ci ka ƙoshi kake ganin shine daidai ko kuma wani bayani zaka yi masa wato ‘yan uwa masu albarka wallahi ina gaya muku ina rantsi muku da Allah malamai su ne matsalar wannan al'umma a yau in banda wasu 'yan kaɗan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haskaka musu zuciyarsu saboda wani malamin ya san abin da ike ba daidai ba ne amma babban matsalarsa shi fa yanzu ya riga bai san kuɗin wuta ba bai san kuɗin shinkafa ba bai san kuɗin lantarki ba bai san kuɗin makaranta ba bai san kudin man mota ba bai san kudin gyaran mota ba bai san komai ba muridai ke yi saboda an ba su aljanna to kuma yanzu an ce ba daidai ba ne shahadar kuda zai yi ya fito ya faɗa su tarwatse daga nan kuma shi kenan ya koma back to square one ko kuma zai fifita ya yi shuru ya nemi ya kare ƙaryar da ike kiran mutane a kai shi sa akwai su 'yan uwa wallahi muna musu addu'an alkhairi irin malam muhammad sani da ake mai laƙabi da alkanawi da wani malam muhammad ko mahmud wanda ɗan maiduguri wayannan malamai baje koli suke yi a kan ɗariƙoƙi har yanzu ɗariƙa ta gagara haifan ɗan da zai kare ɗariƙa wallahi ƙeƙe da ƙeƙe ake yi a gama a buɗe layin waya shigo sai da kaje yan izala na shigowa da Allah suna Allah ya saka da alheri amma su sun yi kwata kes amma mutum zai tara mutane a zawiyar sai ya ci ya koshi ya faɗa abin da ya ga dama shi sa jama'a mu suwa muke sauraron karatunsu jama'a mu sani duk wani abin da za mu yi idan bai dace da sunnar annabi ba wallahi Allah ba zai karba ba sharaɗin Allah ya karɓi aikinka ka yi don Allah ya kuma dace da sunnar annabi inda zai dace don Allah kake amma wallahi bai dace da sunnar annabi ka samu matsala ko kuma kana yi daidai da sunna amma ba dan Allah kake ba ka sami matsala wa'annan sharuɗa biyu su ne ginshiƙai muhimmai wanda sai san haɗu Allah yake karɓan aikin bawa so Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana abin da yake ƙarya ce ka nesanta mu da ita kuma ka ba mu ikon guje mata Allah ubangiji ka shiryatar da mu ka tabbatar da diga daga mu akan addini wato daga ƙarshe yan uwa akwai yar matashiya da nake so in yi mana shi ilimi da ake koyarwa yana da ladubba wanda idan ka bi ladubban to ubangiji maɗaukakin sarki sai ya sa maka albarka cikin abin da kake karantawa ko kake saurara kana iya jin aya ɗaya ko hadisi ɗaya ko wani ingantaccen bayani wanda a dalilinsa zai zame maka sanadin tsira duniya da lahira babban abin da ake bukata na farko shine ka zama mai ikhlasi yawa kada kawai ka zo ne bari mu je mu ji abin da za a ci ka tsantsanta niyyarka da gaske ilimin kake bukata sai Allah maɗaukakin sarki ya sa maka albarka sannan yana daga cikin ladabi ganin girman ilimin kansa mutunta abin da kake koyo sannan yana daga ciki mutunta wanda ike baka ilimi girmama shi ƙaunansa kare martabarsa da mutuncinsa sannan martaba hatta shi majalisin inda ake zama a koyi ilimi shi yasa mu kalli hadisin hadithu jibril hadisin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rawaito a lokacin da mala'ika Jibril ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama zama yayi ya nada kafarsa ya dora hannunsa akan cinyoyinsa sannan ya fara neman fatawa wanda daga ciki malamai suka ce yana daga cikin ladabi na koyon ilimi karka kwanta ko ka shingida ko ka miƙe ƙafarka ko ana koyi da ilimin kawai ka jingina da bango kawai ta gyangyaɗi kamar irin tafsirin da ake yi a wasu masallatai tunda da ya zo wurin tafsiri ya san za a cake masallada ko ba gaskiya ba da haka in ya samu wani kwana ya shiga da wuyansa to ala ba mu hairan malam da ala rama ku ci gaba da yi mu dai muna ne hahu na ka'idu. to kaga yanzu kuma ga wani abu da ya zo mana na zamani wannan eh, wayoyin hannayen namu a tsakani da Allah yana daga cikin ladabi da mutunta majalisi na ilimi alal aƙalli idan baka kashe wayarka ba to ka sa ta a silent in baka kashe ba kuma in ba watakila wani urgent kira bane mai mahimmanci to ya kamata duk kiran da za a yi kawai kai ignoring dinsa saboda kana abin da ya fi kiran mahimmanci in ka fita kwayi magana da abubuwa da yawa wanda babu lokaci wanda da wannan ne idan suka haɗu sai Allah ya sa albarka cikin ɗan abin da aka karantar ko ka koya sai ka ga ya zame maka haske fitila a cikin rayuwarka da fatan yan uwa za mu yi ƙoƙari mu ladabtu da laduba na ilimi akwai wani masallaci da muke karatu wato mutanen da suke zuwa karatun nan suna bani mamaki inda muke karatun a kamul jana'is wato wasu tun karfe biyar suke zuwa kama guri tun biyar da rabi wani lokaci in ka zo gurin gab da za a yi sallar magariba za ka yi tsammanin ba ko an yi sallah ne mutane na zazzaune masallaci ya ɗau harama ko ina ya cika kawai kowa na jiran a yi sallah a fara karatu saboda ka ƴan uwa mutane tarbiyyarsu ake. ake ka zuwa ka yi wa mutane hawan kawara in kana abu don Allah Allah shi ke da control ɗin zuciyan bayi shi ke ɗaukan saƙo ya kai zuciyan bayinsa ba muryarka ba shi sa malam uthamin a tarihinsa ya kasance yana zuwa masallaci zai fazo za a yi karatu wani lokaci babu kowa a makaranta ba kowa a masallacin ɗalibi mai ƙoƙari shine wanda ya zo ya kama wuri ya aje littafi shi ma ya aje littafi ala ba mahaira man yi sallah malam ba zai ji komai ba mutum biyu uku nan da suke nan zai ci gaba da karatu ya ci gaba da ba da ilimi amma da yake ya yi don allah yau sai ga ambatansa ya cika duniya in dai kai musulmi ne wanda kake ta'amali da harkan ilimi yana da wuya a ce uthaimin baka san shi ba ko kuma baka san cewa malami bane da duniya ta sallama masa so haka yan uwa mu yi ikhlasi mu tsantsanta niyyar mu mu yi hakuri da juna sannan mu martaba juna mu girmama abin da muke koya kuma mu yi kokarin sa shi a aiki karkare na abin da ka ji wallahi rahamar Allah yalwa take da shi Allah zuciyarka kawai ike kallo wallahi a dalilin gaskata wani magana da aka faɗa na Allah ko manzan Allah ka yi aiki da shi sai Allah ya baka tsirin duniya da lahira so muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuranmu ya datar da mu ya sa aljanna ita ce mu koman mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi